'yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barka mu da sake kasancewa da ku a cikin wannan shiri namu mai suna hijabi a shari'ar musulunci wanda 'yan uwar ni fatima shahid alhassan nake gabatar muku da shi insha allahu wannan karan za mu yi duba ne akan wani al'amari wanda yake faruwa a cikin unguwanni za mu caka ko mu ce a mujtama na mu ko mu ce a society din wanda yake faruwa wato wannan abin shine yawanci idan muka duba sosai muka duba sosai za mu ga wato 'yan uwa musulmai suna kokari wajen wasu kuma ce wa'inda suke yin kokari wajen fita in za su saka hijabi sa hijabi don musu akwai wanda ba su saka hijabi akwai wanda su dauko janar da su sa wani abu makamacin haka to wannan muna yin da wa'inda suke yin kokari wajen saka hijabi da idan za su fita za mu ga akwai wanda suna yin kokarin gaske wajen idan za su fita su dauko hijabin su masha Allah su saka to amma kuma ba nan gizo ke saka ba idan suka saka hijabi in za su fita za su saka hijabi masha Allah dama me yasa muka ce Allah ya saka hijabi saboda zama cewa mun hana wani ajinabi ya kalle ya kalli fatan jikin mu wato mun hana wani wanda ba ba ya ga fatan jikin mu shi yasa za mu fita mu dauko hijabi zumbulele sai mu saka to amma kuma wani abu shine misali yawanci irin wa'annan yan uwan ba duka dai ake yi ba amma wasu haka suna yi kokari haka in za su fita sa hijabi amma kuma wani abin da zai baka mamaki shine kamar idan suna zaune a gidajen haya masala suna zaune a gidajen haya ko kuma in sun je gidan biki ko kuma gidan suna ko wani gidan sha'ani haka taro dai haka dama tsakanin dama wasu tsakanin mace da mace ba a saka hijabi adatan idan eh, aka ji taro irin wani zaka mata irin an haɗe haka kowane an ci hijabi an zauna ana firo ko wani abu makamsa haka dama wannan adatan ne ba hijabi tsakanin mace da mace to amma kuma wani abu shine idan da wani ajanabi a lokacin zai yi sallama suna zaune suna nan filin dukkan su ba hijabi jikinsu wata ma kila babu dan kwali to da zai zama lokacin da suka zaune suke wannan filin nan in wani ajanabi zai shigo a maimakon ya zama cewa ana rige-rige wajen ajiye a dauko hijabi a saka sai ka kowace ta sha malamin zama ta ya zama ta kamar wani muharramanta ta ne zai shigo an fahimta kamar shi mutum ajinabi ne zai shigo wanda dan shi dan wannan ajinabi din kada ya kalli jikinta ne in za ta bata take daukan hijabi ta saka to yanzu kuma gashi ajinabi din ya biyo har cikin gida zai shigo kila wani uzuri ne nashi zai shigo shi misali tunan mun san gidan sha'ani ne dole kila wani uzuri ya shigo da wannan miji ajinabi to amma kuma amma maiki sai ka sun zo na sun ci da firansu ba a rije-rije wajen aje a ɗauko hijabi a da jiki ko menene ya sa haka allahu a'alam amma da abu shine jan hankalin da yadda zamu a nan shine in dai mace ta san cewa hijabi makasudanta na saka hijabi shine kada wannan ajnabi din wanda ba mu muharaminta ba ya kalli zuwa jikinta ya kalli jikinta shi sa take ɗaukan hijabi ta saka to haka lazim ne idan ya zo zai shigo gida ko wajen taron biki ko suna kuma duk yadda kika ci kwalliya ya uwa duk kika ci kwalliya kika zayyana fuskanci kika kitso kika yi wane ne ki aka sa lalle duk yadda kika yi wannan tazin din na jikin ki to dole ne fa idan kina zaune in dai wannan azanabi din wani uzuri na shi ya kawo shi zai shigo gida to dole ne ki je ki dauko hijabi ki saka saboda dama asasan ga abin da yasa aka ce a saka hijabi ba dan za a fita bane ake saka hijabi a misali inda a ce duk duniyar nan babu kowa sai mu kaɗai mata ne mu kaɗai muke sha'anin mu kila da Allah ba zai ce mu saka hijabi ba to amma dama hijabi ai ba, ba titi ake saka mai hijabi ba gidaje ake saka mai hijabi ba ba mashin da suke wuce ake saka mai hijabi ba ba motocin da suke wuce ake saka mai hijabi ba, ba dabbobin da suke yawo ake saka mai hijabi ba maza ake saka mai hijabi mutum ajnabi wanda ba muharramin ki ba shi ke saka mai hijabi kenan tunda shi ke saka mai hijabi ko ya zama da dole idan ya shigo gida wani uzuri ya kawo wuce inda kin san ba muharramin ki bane to dole ne ki je ki dauko wani hijabin in zaki ba ki daukowa ki saka ki kara rufe jikin ki saboda dama dalilin shine ki saka hijabi amma sai ka ga mutane suna zaune ajanabi zai shigo kila ma hayye sallama ya nemi izinin shigowa suna zaune ba su motsa ba a bashi kuma izini ya shigo kenan hijabin ba shi dama ba ba wancan makasudin da Allah ya sa ya ce a sa hijabi ki saka mu ba dama kina saka ma titi ne da mashina da kangwaye da kwanukan gidajen mutane dama su ke saka mai hijabi amma idan har ya zama cewa makasudin ki shine saka hijabi kamar yadda Allah ya ce a saka wato saboda kada wani ajinabi ya ga jikinki to haka ya uwa ko a gidan mulki ko gidan suna to ki ɗauki wannan hijabi ki saka shi saboda dama wannan dalilin ne Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ya ce mu rufe jikinmu ba saboda in za mu fita ba ko a cikin gida ne in dai mutum zai shigo in dai ko gidan haya ne mijin wata zai shigo to in ya nemi izini ko kuma kin ji salama shi ki tashi ki je ki ɗauko hijabi ki ki saka ki rufe jikinki sannan ya zo ya wuce haka in gidan suna kike kika ga wani ya shigo ko bai salama bai nemi izini ba ke maza ki tashi kafin ma kila an kare da wujudan ki a wajen kina zaune ki maza ki dabara ki je ki ɗauko hijabin ki ki saka ko gidan biki ne ko ma bayan menene in dai zama na cewa ajnabi ne zai shigo to ki sauri ki je ki ɗauko hijabin ki ki sa wannan shine ake ce kin cika sharaɗi na addinin musulunci da ya ce a hijabi kuma kin bi makasudin da ya sa addinin musulunci ya ce a sa hijabi ba tituna ba ba kuma kwangwaye addinin musulunci ya ce a sa mai hijabi ba insha Allah wannan dai shine jan hankali da kuma faɗakarwa da zamu yi ɗan uwa mata game da makasudi na saka hijabi insha Allah sai ku kasance da mu a wani shirin domin jin me zamu zo muku da shi